Amen. sahihan wanda yake yana bisa ga shari'a daga Allah ubangiji ne sune mu'minai shi wanda an bisa shari'a daga Allah ubangiji ne yana zama daidai kamar bayyana lahu a amalihi kamar wanda an ka kawata ma aiki ne mara kyau wara'ahu ya rika gana aikin na shi an mai kyau wa huwal kafir a awahum sun kafi sauransu suna zama daidai bi ibadatul awsan haila lamu masalata bainahuma babu masala wato tamka tsakanin mu'mine da kahire Allah ya kare mu summa wa sabata ala aljanna sannan Allah ya sifanta aljanna tanshidan don abin nan abin nan don sa nishadi lil muqaddabi na abokan magana wa qala Allah ya ce masalul janna misala aljanna ita aljannan nan da aka kokari ayi aiki don abin nan don a samu shiga eh, abin da na don a samu shiga cikinta ya ce abin da misalin aljanna allati wa idar mutakuna wadda aka yi alkawari ga masu takawa ai abin na almakadabuna wato wa'anda ake yin magana da su wato wa'anda ake magana da su game da sha'anin aljanna wato misalin aljanna almusharakatu A baina dakhiliha wadda ta yi tarayya tsakanin waɗanda suka shige ta matsalar janna abin nan mubtada kabruhu fiha anharu cikin aljanna akwai koramu daban-daban na abubuwan jin daɗi a gaira asinin wanda baya da gishiri wato bai da zartsi bilmaddi kadaribin wa ƙuri'a bilkasari asinin ka hadirin a gaira abin na mutagayyarin wato cikin aljanna akwai koramu waɗanda ba a garwaya su ba bi khilafin ma'a duniya sabanin ruwan duniya kwai ta gayyar bi aridin shi ruwan duniya yana gayyata yana abin nan yana garwaya idan wani abu ya shige shi amma ruwan aljanna babu abin da ka shiga su ya garwaya su ruwa ne suna nan tabbatattu da an ka su suna nan ba su canzawa to misalin aljanna wato akwai ƙoramu cikinta waɗanda ba su garwayawa wa anharu min labanin kuma akwai abin nan akwai wasu ƙorai bayan ƙoramu na ruwa kuma akwai wasu ƙoramu waɗanda a cikin aljanna min labanin na madara lam ta gayyar da amuhu wanda ɗanɗanon madara bai canza ba cikin aljanna akwai ruwan madara wanda kuma madara ba ta canzawa abinda ya sa ƙur'ani ya sauka shi na magana aljanna yana faɗa akwai madara ciki saboda madara kusan abincin larabawa ne musamman larabawan makka da madina in ka je duk wani shago da ka je wanda aka sai da kayan ruwa cikin firjin madara ta yi yawa kowane wuri na katte inda makka da madina madara ta yi yawa cikin kowane irin firjin da aka sai da kayan ruwa kun ga saboda abincin suna sun hishanta bisa ga komi shi yasa to ake musu maganarta tun da dai abin na abin na abin sha'awa ne nasu to misalin wannan aljanna da aka yi alkawari da ita lal mujahidina ga masu jihadi wato mujahidina waɗanda suke masu yin jihadi to ita wannan aljanna tana da waɗannan abubuwa guda biyu akwai ruwa ciki ruwan sanyi akwai ruwa kuma ruwan madara lam ya tagayyar da'amu ɗanɗano ne bai canza ba da khilafiya abin labanin duniya saɓanin nonon duniya madarar duniya likuruji minar duru'i don tana haitowa daga hantsa ta dabbobi wa anhar da kuma wasu ƙoramu min hamrin na giya saboda lokacin da musulunci ya zo giya abincin larabawa ce kuma larabawa suna amfani da giya har an kai mutum ya zo ya musulunta a ce ka a faɗa mai magana shan giya don wani duwa da ya yi watanni yana ta yi a iya iso an ka ce mai ba a shan giya sai ce to sai ya yi shawara sannan musulunta don yanzu bai isa bane shan giya ba wani kuma ko da ya kuma aka ya yi shawara ya mutu ya mutu kahiri saboda giya to giya ta kai ma larabawa haka nan allah ya ce to ku rabu da giyar duniya can cikin aljanna akwai korama wato gurbi ne musamman na giya min khamrin na giya zalla lazzatin mai daɗi ai ladiza mai daɗin sha lisharibi na ga masu sha ba irin giyar duniya ba da addada ci wata bauri wata wari da dai sauran abubuwan da aka gareta ba na daɗi ba illa dai ana shan tana don a biya wata bukata amma ita ga sha ba ta da daɗi sai dai a sha ta don a biya wata bukata amma giyar lahira ita wato ladda mai ɗan karen daɗi ta lisharibi na ga masu sha bai khalafa khamrin duniya sabanin giyar duniya bayan na hakari hatin inda shirbi ita giyar duniya ana abin kyama ce wajen sha wanda duk da shata wato zai ji ba daɗi wa harun min amin asalin kuma akwai wasu koramu cikin aljanna na ruwan zuma musaffa tatacce ba irin zuman duniya ba tatacce bi khilafi asalin duniya sabanin zuman duniya fa innahu yakhruju abin shi wato yakhrujuhu wato Allah na fitar da shi ya min budunan nakali daga cikan nan kudan zuma kuma abin nan wayo khalidahu abin nan ashama'u wa gairu wato shama'u je abin nan jikan nan da yake kunshe cikinta tana cuɗanya da shiya da kuma wani abu wanda ba shi ba wato akwai abubuwa da yawa da suke cuɗanya da zuman duniya kun zuman duniya yakan fito tsakanin jini yakan fito tsakanin jini da kashi haka zuman duniya yaka hitowa ga dabba kun wanda ke shan wannan zuma aka ce mai akwai zuma aljanna gulbi na musamman to duka wannan kwadaitawa ce ta Allah abinda duk ya ga mutane na so sai ya bayyana masa cikin aljanna akwai iri ne don dai su dawo ga Allah su subhanahu wata'ala haka dai Allah ke ta lallashin su fiya a asnafun suna da nau'i nau'i cikin daya eh, cikin cikin aljanna min kulli thamarati na nau'in daya itace kowane iri kowane irin daya itace akwai cikin aljanna wanda ka ji labari da wanda baka jiya ba domin yanzu idan kana nan Najeriya idan kana arewa akwai biyan itacen da baka ma ji labarin sosai da daga te kudu idan ka je kudu nan najeriya kana amfani wasu biyan itace ba ka ma su sai ka te wasu kasashe sai ka ga wasu biyan itacen da kai ko labarin su baka taba ji ba su ko su ne an nasu abinci to min kulle tamarati kowane nau'in ya itace akwai cikin aljanna wa magafira da gafara min rabbihin daga allah ubangijinsu ga ruwa mai daɗi ga madara mai daɗi ga giya mai daɗi ga zuma mai daɗi ga ɗiyan itace daban-daban kuma ga gafara daga Allah subhanahu wa wata duka a cikin aljanna wa magafiratun na rabbi wa huwa radin anhu Allah ya yarda da su ma ihsani ilayhi tare da kyautatawa ce gare su duk abubuwan ga da ya ba su na kyautatawa bayansu su kuma Allah ya yarda da su bi ma zikira da abin da aka ambata bi khilafi sayyidil abdi fi dunya sabanin shugaban bayi wanda addabawa nan duniya shi yana yarda da bawa ne amma yana wa bawa ne amma don ya samu mai kuɗi amma shi Allah babu abin da ya kaso ga bawa ne illa ya kyautata ba bawa amma bawa mai gidan bawa nan duniya fa innahu qad yakunu ma ahsani ilayhi yana yiwa duk da yana kyautata ma bayi ne sakhidan alaihi yana mai hushi da su yana kyautata mu suna murna wata rana sai ka ji ɗaya ya kama wani da ice yana ta bugu kun ga mai gidan bayan duniya kenan amma lahira shi Allah mai gida ne mu bayi muke Allah ne mai gidan mu subhanahu wata'ala amma bautar Allah ba ɗaya take da bautar wani ba yace to yanzu wanda aka yi ma wannan tanadi aka bashi aljanna gidaje masu kyau aka bashi gulmi na ruwa aka bashi gulbi na madara aka bashi gulbi na nagiya aka bashi gulbi na zuma aka bashi ɗaya itace ko waɗanne iri wanda ya kaso kuma an ka ce an gafarta mai shi yanzu wanga mutumin yana zama da yadda kamar huwa khalidin finna kamar wanda yake wato yana mai dawama cikin wuta kabru mutada muqaddar wato wanda yana dawama har abada in ya shiga wuta bai ita ai amman huwa fi hadan na'im shin yanzu wanda yake cikin wannan ni'ima yana zama daidai kamar huwa khalidun finnar kamar wanda zai dawoma cikin wuta wasu kuma an hamiman kuma an shayar da su ruwa mai ɗankarin zahi an sa ita ce ba su zama daidai ba daidai suke ba ruwa masu zahi ai shadidul harara masu tsananin zahi faƙaɗa amma wanda da sun shashi su 'yan wuta sai ya kakkace su cikin ciki shin wanda adda waccan ni'ima yana zama daidai da mai wanga ruwan zahi ruwan zahin da an sha shi sai ya bi hanji ya kace faqad da ama'ahum duk ya bi abin nan masari ne gabobin hanji duk ya kakkace fa kharaja abin nan sai ta fito hanjin ta hito min adabariyan ta bayan su ruwan sun yayyanke ta har ta kone gaba dai ta ta zama kashi wato an saba su zama daidai wa huwa jam'u abin nan mi'an bilkasari mi'a wato abin na eh, o hanji wa alifuhu abin na wato wa alifuhu min ya'in eh, liƙaulihi abin na mi'iya le abin na liƙaulihin mi'iya wato mai yawan mai babban hanji kenan Allah ya taimake mu Allah ya kare mu saboda girman ka Allah ka sa mu cikin aljanna Allah kada ka sa mu cikin ƴan wuta in akwai mutanen da ba su ganin ƴan wuta ranar lahira Allah ka sa mu cikin su idan dai akwai mutanen da ko ganin ƴan wuta ba su yi to Allah ka sa mu cikin su ya za aljanna dai suka gani da ni'imominta in dai akwai wayanda haka nan to Allah ka sa mu cikin su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana to wa mina kufari almunafiqun cikin kahirai akwai munafiqai su ma munafukai kayirai ne amma dai abin da ya kamata ku lura da shi manaci kashi biyu yake ko uku to amma wanda a kafirci cikinsu wanda idan wata jayayya ta auku tsakanin musulmi da kahirai idan yajji musulmi sun yi nasara sai rene ya baci in yajji kahirai sun yi nasara sai ya ji daɗi to wannan kahiri na shi ɗaya haka saura duka fasikai ne sauran munafukai amma duk wanda ka jin musulunci ya yi nasara rai ne ya ɓaci ya ji kafirci ya yi nasara rai ne shi daɗi to wannan kahiri ne allah ya kare mu allah ya kiyaye ya ce to cikin kahirai akwai munafukai kuma in azalu an annal ne ba su yi ta daga cikin mu'minai ba ba su koma gehe sun kai ta daga cikin mu'minai ba ko nuna balle mu'minai su ke su wa innama huma wanda ma sun shige tare da musulmi kuma su ba musulmai ne. yuzhiruna lahum al-iman suna bayyana musulmi imani suna nuna sun mu'minai ne wa na an kufrahum amma suna boye kafircin su ga mu'minai wani faka wanda mina yace su abinda suke jira ya takayyanuna lidhalika al-furs suna jiran su samu dama wadda za su bayyana su wata da kahire suke dama suka jira su gani lokacin da suka ga kahire sun yi nasara sun rinjaya to nan sai su ta su ce su ma tare da suke da abin nan da kahirai amma lokacin da suka ga musulmai sun yi nasara to sai su nuna tare suke da musulmai amma su ba musulmai ba ne to don haka allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da su cikin kunshin kahirai bayan bagi alaihi tarazu minhu ya kamata a kiyaye da suwa wa bayyana ta'ala alamata don haka allah ya bayyana alama su allati yu'rafuna min ah, biha wadda da ita ake sada su kun san can ya sifanta bayan Allah musulmi yace summa wa safa ta'ala aljanna tashidan lil mujahidin wato ya bayyana sha'anin musulmi da kuma aljanna su to cikin su musulmin na akwai wa suna nallabe cikin musulmi amma gaskiya su ba musulmi na ba do wani sirri na musulmi su ka kai makayaye kuma da su aka shawara yadda za a yi a samu nasara ga musulmi kuma ya an kai kiran sallah sai masallaci su ko daidaita sahu cikin masallaci kamar su musulmi ne ta saboda daraja sunayenka Allah kai muna maganinsu Allah kai muna maganinsu ko waɗanne jama'a suna nan da munafukai to Allah kai muna maganinsu amma duk munafukai ba fasikai ne in banda wannan kashi da kun kaji na ambata muku wayanda in musulmi da musulunci sun kai nasara sai ransu ya ɓaci in kahirai da kafirci sun kai nasara sai ransu ya yi daɗi su yi ta murna to waɗannan su kahirai ne su ɗaya na bayani cikinsu akwai masu jinkiri su ƙi hita jihadi amma idan masiba ta same ku wajen jihadi sai su yi ta murna su yi ta murna sai shi ta murna ya ce ni na gode ma Allah domin lam a kuma a shahida ban zama tare da su ba kai ai ni gara ba da ba hita da ni ba yana ta murna don haka in kun ka wata falala ta Allah ta same ku sai ne ya ɓace da ba a ta tare da shi ba dura wani ya laita ne tuma a hunfa a tuza fauzan azima kai co ka amma kan sun yi nasara duri a ce ina tare da su ni ma in samu babban rabon ga sun ka samu shi minahiki abin da ɗaya gaba ne dukiya saboda haka minahiki kowa yana iya bi don ka gane tare da musulmi in yagga zai samu kuɗi wani wuri can yayi shi bai da wata aƙida to Allah ka kare mu daga sharrin munafukai Allah ya ce to wa minhum man yastami'u ilayk wa minhum man yartami'u ilayk cikin kahirai akwai man sami ilaika waɗanda in kana hudu ba suna sauraren ka fiye kudu batar juma'a ga hudu ba juma'a wa humul munafiquna ne munafiqai kun san nan ubay ma bayan annabi ya gama hudu ba in an kai sallah kamin a wace sai ya tashi tsaye ya ce ayyuhan nas inna allaha qad akramakum bi bi'thati hadha an-nabi fikum fasma'u lahu wa adi'u ya ku mutane hakika Allah ya karrama ku da ya aiko wanga annabi cikin ku ku saurara mai ku yi mai da'a kun ga in kajiya sai ka aza tare da annabi yake amma da ya gama magana nan duk an kai ta yayi inda yahudawa wajen shiba da warza'i ya samu annabi a kashe kuma ke muhammadu yana ta motsi shi na ta wata wata ba shi mina na yace wai da ya jiya amma bai gane kawai abin ganda aka faɗi ba ma za ka la anifa mina na ya faɗi da hanifan bil maddi wa muri'a bil kasri hanifan ai asa da abin na namina na ya faɗi ai la abin nan jihu na ilai wato in an ka waɗa musu an ka ce ai cewa ka kaza an ka faɗo wata magana ta soki munafukai sai ran sai ya ɓaci jihu na ilai ba su dawowa wuri da shi nan su wallahi mun koma zuwa wannan wa'azi ma haka nan shi ka wa'azi ne wallahi ban koma wurin saboda an taɓa ɗabi'a aƙida ce Allah ya ce wa la'ika, waɗanda munafukai su ne Allah alladina daba wa ala qulubihim mai kuburi Allah ya sa tabiyyar zukatan su da kafirci a ahwa na nifaq sun kafi son rayukansu su a wajen manahiki kun ga na zuwa wajen abinda annabi ke magana amma bai gane komi komi bai gane ya an shekarai bai gane Ba haka nan mutumin da Allah bai nawa da alheri bai in ya shekara zuwa wajen karatu zai gane komi balle ya kawo Allah ka kare mu Allah ka kiyaye wallazina hatalaw wallazina hatalaw da mu? alladina ta dau wa'anda sun ka shayu wa'anda ka zuwa wajen karatu annabi domin shi neman shari'a wa na mu'minuna sune mu'minai za da Allah ya kara musu shari'a ko kuma Allah ya kara musu shari'a wa atahum taqwa kuma Allah ya ba su wato Allah ya ba su tsoron Allah da kare imani sanadiyar zuwa wajen wajen sauraren karatu ai asbabu Allah ya ba su wahiya ahkamu shari'a shine hukunce hukuncen shari'a domin hukunce-hukuncen shari'a suna kara takawa bil amali biha idan mutum ya aiki da hukunce-hukuncen shari'a to takawa na karuwa gare shi imani yana karuwa gare shi ai abin nan ya tanazzahuna suna samu su tsarkaka amma yushgilu sirrahu daga duk wani abin da ke shagaltar da sirrin su an alhaki daga gaskiya kuma abin nan kuma abin nan wa wa ya tasallauna ilai suna ɗebe kewa ga sauraren gaskiya don sun saurari gaskiya damuwar da a cikin zukatansu sai ta bushe wa huwa tuka alhaƙiƙi wannan shi ake ce mata kawa na haƙiƙa fa abin nan yadda kuna sai abin na su zama abin nan bayi to abin na su zama bayi wato abin nan wato sai su zama bayi mai asu abin da mina na ya samu kwanan ko kula ne ya samu ku ko ba ku gan shi ba su farkawa ga abin da halayen da suke kun ga zuwa wa'azi ya umarne su wa ammal faru amma kahirai ba halayen na babu abin da suke jira ai ma na illa sa'a babu abin da suke jira sai tashi kiyama su kayarai abinda kawai suke jira wato tashin kiyama dai suka jira ya zo masu an tatiyawa kiyama ta zo masu wato bagata ta girshi a fadalwa ishimal mina sa'a ai da amu babu abinda a al'amarin da suka jira illa an bagata ta sai kiyama dai ta zo masu girshi shi dai na abinda suka jira kiyama ta zo masu kuja cikin girshi fakan ja a ashara da hakika alamomin zuwan kiyama ko sun zo sharuɗan ta wato alamominta ai alamatu ha alamominta min ha daga cikin alamomin tashin kiyama bi ikatun nabi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tun ranar da aka aiko annabi mu alama ta nuna tashin kiyama ya faso tun ranar da annabi mu ya to alama ta nuna tashin kiyama don shine annabin karshe sannan wani shiga, kamari da tsagewar wata wato da tsagewar wata domin kusanta kiyama ya matuwa wata ya tsage wato hal da kuma hayaki shi ma hayakin da muka ambata can suratul dukan to waɗanda duka alamomin tashin kiyama ne faƙar ja a sharatuwa wa anna lahum a ja'a sa'a to yaya za su yi idan kiyama ta zo musu ba an na lahun da kirahun wa'azinsu wa'azantuwarsu da yaya zai umarni su idan alamar tashin kiyama ta zo idan mutum ya yi imani allah na ansa imani amma idan kiyama ta zo idan mutum ya yi imani allah ba zai anshi imani ba ai ta zakurun layan fa'o wa'azantuwarsu bai umarni su idan dai kiyama ta rigaita abin nan idan dai kiyama ta rigaita ta auku to babu abin da ke amfanin mutane na imani Allah ya taimake mu Allah amma ba ta yi aikin alheri ga imaninta ba to ranar da duk kiyama ta zo in ta yi aikin alheri to imanin na aikin na alheri bai wawalinta saboda haka ita kiyama ana gyarawa in an ga alamominta amma ranar da irin alamomi manya sun ka dawo to la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qabla aw kasabat imanin ya khayra saboda haka yanzu ake so a gyara halaye a gyara dabi'u a gyara ayyuka kamin kiyama ta bayyana Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora can baya da muka wuce wajen abin nan da ya ce abin nan fa anna lahum wa atahun abin nan wa atahun ne ya yace abin nan wa huwa tuqa alhaqiqi fa yabquna shi ne abin nan wanda abin nan muka tambaye ku ba ku gane shi ba fa ne kwaye hukuna muntabihi sai su tabbata suna masu halkawa ko yaushe su mu'minai in sun je wajen wa'azi sun ka dawo kwaye hukuna muntabihi sai su tabbata suna masu halkawa wato halke suke karatun da sun ka jiyo yana ta su to Allah ka sa mu cikin bayan ka mu ba alam fa'alaman la ilaha illa akabar Allah ta'ala sannan Allah ya bada labari ga nabiyahu ya ba annabi ne labarin da wa'ul gafala wato maganin rafkana saboda idan mutum ya dan yawan zikirin Allah to kullun cikin rafkana yake idan mutum baya yawan zikirin Allah kullun cikin rafkana yake yanzu yana iya shagala ko yaushe saboda haka Allah ya ba annabi ne maganin abin da ke rabkanar da mutane wa kaifiyar da amali yadda za a yi amfani da magani wato yadda za a aiki da shi fa ya amala sallallahu alaihi wa sallam bi domin manzo Allah shi aiki da wannan magani wa ya kace biya almuminu almu'minuna mu'minai kuma su koyi da annabi wajen shan wannan magani fa qala Allah yace fa alam ka sani annahu la ilaha illa Allah abin da ya kamata ka sani yadda abin yake la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah Haifin ya muhammadu ala ilmika da zalika ya muhammadu ka dawoma ka sanin cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah litamtani an gafala don ka hana kanka daga rabkana an rabbika da'ima ya zama ko yaushe ka hana kanka daga rabkana ka sani la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah to idan wannan ya tabbata cikin zuciyarka ba faɗin kalmar ɗaya ba kun san mutum ba zai shigo musulunci ba sai da la'ilaha illallah to idan mutum ya shigo da ita kuma ba za ta ci gaba da umarni ba sai da tabbatar da ita cikin zuciya ya zan mutum ya tabbatar da ita ko yaushe yana sane da babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah ya ce to ka dawwama ga wannan don ya kare ka daga rafkana an rabbika da'iman daga rafkana ko yaushe daga ubangijinka to idan wannan ya tabbata Wasu ga birnin da ka yi ta istighfari ga roƙo Allah ya gabarta ma zunubinka ka yi ta bari wa in lam yakul laka dhanbun kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko da yake baka da zunubi walakin li yustanna bika sai dai don yi koyi da kaya domin annabi ba ya da zunubi amma kayare ga ganin yana da zunubi ga ganinsu su dan ya iske su game bisa ga kafirci ya raba su wasu sun kazan musulmi wasu ka ci gaba da zama da ransu to suna ganin wannan laifi na yayi musu to duk da dai ba ka da zunubi Allah ya ce kai ta roƙon Allah ya gafarta maka astaghfirullah astaghfirullah kai ce gwargwadon iyawa rawar bukhari bukhari ya rawaito an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira kal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 70 marra ni lalle ina istighfari ga Allah kuma ina tuba ga Allah ga yini sau saba'in ruwa ya ce da ah, bukari cikin wata ruwa da ba ta buhari ba kala sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fi kulli fi kulli yawmin mi'ata marra ni ina istighfari sau ɗari ko wani yini duka wayannan ruwayoyi sun tabbatar da ana yawaita istighfari saboda haka kowannen ku yawaita istighfari shine maganin rabkana na farko dai ka san babu abin bauta da gaskiya sai Allah na biyu ka yawaita Bari. kuma istighfari lafazi mai sauki a cikin lafazin istighfari astaghfirullah hadisin da mallan zuhuri ya ruwaito idan annabi ya yi sallama ka sallah yakan ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku sannan ya ce Allahumma anta salamu wa minka salam kun ga wannan istighfari wa musulun ya rawaito shi ingantacce na to shi ne mai karanci istighfari astaghfirullah astaghfirullah ka je ka koya amma ko baka iya ba kai wa da ka iya Allah ya sa addu'a ta ka kai kai wa da ka iya attanga hirullah istighfarin da tijawa kai ta abinka da tije samu ri ka zanna attanga hirullah a tanga hirola Allah ya san gahara ta kaka sun ya baka ya sanya. to kai ta yi kuma ya hanga samu lokaci a ce makaranta a koya ma wada hakika na isa gibari amma dai wanga da kai ma an karba to a yi ta ta isa gabari kowa shi yi gwargwadon yadda yake yi wa gare shi a yi ta isa gabari ga Allah don abin nan don samun sauƙin abubuwa a cikin wani hadisi ya ce mallazim al-istighfara ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makaraja wa razaqahu min haythu la ba wanda ya lazimci istighfari ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja do wani bakin ciki da kadamu ne da wata damuwa Allah zai sanya mai hanyar da zai fita ta yi mai wa min kulli diqin makaraja duk wani kwanci da ya shiga na talauci ko kuma na damuwa ga kowace irin matsala ce Allah zai sa mai mahita gare shi wara zaka hulmin haisu da ya hata shiga kuma ya kawo mai arziki inda bai yi zato ba saboda shi yasa kun kaga a annabi nuhu yana soyawa mutane na nasiha sai shirya suka istighfari wato yana ce masu fakultu ce musu istagafiru rabbakum ku roƙi Allah ubangijin ku gafara ya gafarta muku ina ta gaya musu in na innahu kana gaffara idan kun istighfari zai ba ku abubuwa da yawa na farko abinda zai ba ku yursil sama alaikum midrara zai sako muku sama ta zama yawan zuba da ruwa na biyu wa yumdidukum bi amwalin wa banina ya taimaka muku da dukiyoyi da ɗaya wa yaji allafan jannati ya sanya muku gonaki wanda duk bai da gona in yana yawaita istighfari to Allah zai ba shi gona ya huta da kama haya insha Allah Allah zai ba ku gonaki jannatin wa yaji allafin anhara kuma ya ba ku ruwa da korama wato mai gudana da ruwa kuma shi istighfari in kuna yawaita shi to Allah ya zirkun kuwatin ila ku zai ƙara muku ƙarfi zuwa ga karfin da kuke da shi wannan in ji annabi hudu kenan yana gaya wa mutane Allah zai kara musu ƙari zuwa ga ƙarhin da suke da shi istighfari dai yana da alheru daban-daban kuma karanci ne astaghfirullah wato attaghfirullah karanci ne attaghfirullah Allah shi gafarta musu wani kuma Allah shi kara musu attaghfirullah Allah ya kara musu shi da yawa kuma Allah ya anshi istighfari Allah ya gafarta mana ya gafarta musu wani daya Allah ya ce da annabi ne kai dai ka yi istighfari ta kwan bayan ka yi makanka istighfari sannan walil mu'minina ka yi istighfari ga bayan Allah mu'minai ka rika zannawa kana roƙa mu bayan Allah mu'minai gafara Allah mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wannan kun ga wato girmamawa ne annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce Allahumma gafirli wal walidayya walil mu'minina walil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat sau daya an ba shi lada da guda akan dukkan adadin musulmin da Allah ya da wanda bai kuma malama hadisi sun ce hadisin na hadisi ne hasan kamar wanda muka karanta shi sun ce hadisi ne hasan to wannan istighfari shi sa kun ka ga malamai har ibn taymiya an tambaye shi ya halitta musayya ya tsakanin sujuda da sujuda yace ya halitta tsakanin sujuda da sujuda ya halitta a sanya shi na wuri saboda haka istighfari akwai alheri gare shi musamman ga ɗan uwa musulmai abinda ya sa kun sa annabi ya ce Allah yana an sa addu'a ɗan uwa ga ɗan uwa ne da halin gaibi muddin ɗan uwanka bai nan kai mai addu'a Allah na sa yanzu yanzu haka kana nan cikin masallaci shi ko yana can in dai ya kai wa da bai jiya ba to Allah ya ashe wannan addu'a saboda haka da kayan mai istighfari Allah ya ashe istighfari kuma zai baka wannan lada babba da annabi ambata ku yawaita ma kanku istighfari kuma ku yawaita wa mu'minai istighfari fihi ikramun lahu cikin wannan akwai karramawa ga musulmi bi amri nabiyin bil istighfari lahu an ka umarci annabin su an ka ce shi musu addu'a Allah ya gafarta musu wallahu ya alamu kallaba ku. Allah ya san majujjuyar ku ai mutasarrifaku inda kuke tasarrufin a shiga lufin ga abubuwan ku na shagalolin bin hari da rana wa masuwa ku Allah ya san makomaku da daddare ai ma'awaku ila uku ya san makomaku zuwa ga wurin kwanan ku billaili da daddare ai huwa alimun bi jami'i ahwalikum shi Allah masani na da dukkan halayen inda duk kuka zuwa da rana ya sani inda duk kuka zuwa da daddare ya sani babu inda bai sani ba wal hadabu lil mu'minina wa ghayriha ana Allah na magana da mu'minai da wa'anda ba mu'minai ba duka Allah ya san makoma kowa ya Allah wanda ya san makoman mu'mine da waɗanda ba mu'mine ba Allah ka gafarta mana kuma ka daidaita tahiyyar mu dan darajar sunayen wa kulu alladhina amanu wa yaqulu alladhina Allah ya shiga cikin bayanin shari'a ta jihadi wa mumini mu'minina da wa karajin da kuma fitar da munafukai domin ya da an ce an ta jihadi to munafukai za su bayyana su munafukai bi haka walihim eh? wa qulul ladina amanu na Allah ya shiga cikin bayanin shar'anta jihadi kun san shi qur'ani ma haka na alqur'ani yake tun da kun ka ga mai gida ya kabar da sallah ya ja qur'ani ya bace mai kowa qur'ani na bace mai ma shi qur'ani haka ne yake tun da kun ka ga ya bace wa mai gida Aisha ta ce ni kuma gani a karamar yarinya ban karanci da yawa wanda kasa ta sai sai da ya ji kira a wani daga can waje ta sai to qur'ani haka nan yi. Allah ya gafarta wa mutane Allah ya gafarta mu alqur'ani idan na ce Allah ya gafarta idan na ce Allah ya gafarta mu Qur'ani makaranta ne nake ne Allah ya gafarta ya Allah shi mana jagora ai masu koyo su ma makaranta ne ai karatu na suka yi su ma yi to sun mashara ta ala bi bayanin mashru'iyyat qital sannan Allah ya shiga cikin bayanin shar'a ta yaki wa ikhrajul manabikin da kuma fitar da manabukai bi aqwalihim wato manabukai za su fita da irin maganganun su wa amalihim da ayyukansu wato wa amaluhum tumayyizuhum ayyukansu ita za ta bambanta su ana kudisi na ga masu yi kalasi wato ayyukan manabakai su ka nuna manabakai ba mutanen kwarai na ba kai da layin mutunar kitalu illa bi jihadin kalima don bai bayyewa a hita jihadi sai an samu haɗin kan kalma abin da sa kuke ganin duk musulmi na samun matsaloli najeriya babu haɗin kan musulmi kalma ba ta zo guda ba ga abu wanda da muhimmanci amma sai ka ga kalmar musulmi ta ki haɗuwa wanda duk ya kai babba sai ka ga babu ruwa ne da haɗin kan mutane shi haɗin kan abin da zai samu a gaba ne to inda duk aka zama haka ba a samun nasara shi yasa ba za a je jihadi ba illa bi jihadin kalima sai an haɗa kalma ta zama guda abin na wala tattahidul kalima kalma kuma ba ta zama guda illa bi jihadin qulubi sai zukata ta zama ɗaya bil akhlasi ga akhlasi in kuka dibe mu da za ku gan mu kan mahadi amma yanzu za ku ga dattijawa da yare kansu ba haɗu ba za ku ga mai yawa inda dattijawa suka yi daban inda yare sun kai daban dattijawa wasu a tsaya ga gaskiya Yare ko ne ni za su samu sai ka ji yaro na cewa yau wa yanzu an kai shi inda ya samu kuɗi yanzu ka inda ba kai can wallahi shi bai shi addini ba shi an gaba gare shi ba kuɗi a gaba gare to dole ne a samu rashin halin amma in an samu duk hawa guda Allah ɗaya aka nihi kowa Allah ya gani to sai kalma ta zan guda kuma sai a yi nasara saboda darajar sunayenka Allah ka haɗa kan muka haɗa kan musulmi baki ɗaya wa yaqulu alladhina amanu masu imani na cewa dalabal lil don neman jihadi laula nazala suratu dan me ba a saukar da sura fiha zikirin jihadi wadda cikinta akwai magana jihadi a saukan mana da sura ya manzo Allah wadda cikinta akwai magana jihadi to shi ko jihadi ko san yana da wani abu kowa roƙi a kawo shi an ka kawo shi sai ya yi gudu domin mutuwa ta za ka iske ta kulle gida ka sallama mata ta ki buɗewa ka tuma ka faɗa ciki gidanta watakila duk ka faɗa ciki sai dai wani ba kai ba shi yasa in za ana jihadi in za ana jihadi kowa zai faɗa wa mata ta in ki ji an dawo ban dawo ba ki shiga wanka ko aka yi ka faɗa mata da an ka dawo duk kwana biyu ba a ga mutum ba sai a ce faɗa mata ta ya yi shahada saboda haka gidan mutuwa shi jihadi gidan mutuwa na to ko wanda ka cewa bai tsoron mutuwa to sai na gane wani na ka cewa bai tsoron mutuwa bai gane ta ba in ya gane ta yana tsoronta Allah ya gafarta mana fa idza unzila suratu idan aka saukar da sura muhkamatul tabbatacciya wanda ba shayi ba ay lan yunsakh minha shay'un ba shayi komi cikin ta ba wa zikira fi hal kitab an ka ambaci yaki ciki ay dolibahu an ka ambace an ka nemi yaki ciki to ra'aytal ladina fi qulubihim maradun kana ganin duk wa'anda adda rashin lahiyar imani cikin zukatansu ai shakku suna da shakka cikin dukatansu, wa hum munafiqun su ne munafiqai zaka gansu duru na ilaika suna kallo gare ka nazar magashi alaihi min maut irin kallon wanda mutuwa ta so da shi wanda yake cikin magajin mutuwa khawfan min dan dai tsoron jihadin wa karahiyata law dai kyamar jihadin hum ya kafuna min alqital su munafiqai suna jin tsoron yaki wa yakrahuna suna kyamatai fa aula lawa abin da ya dacewa gare su su bi umarnin Allah subhanahu wataala da'atu wa qawlun ma'ruf wa wato duwa da al'amurra sun ka kasance kakku Allah shi kawo da jina duwa da alamun sun ka kasance da ku da abokan jayayya ka ku Allah ya kawo jana ko na yaran da kuka ji suna cewa Allah ya kawo jana sun na suna faɗi abduna suna wani wai Allah ya kawo hijira in eh tana ta taso dami ta kai da mutum guda ka koma ce ci tsaye da ku da addaku ku dubu ya gama da ku cikin mintoci kaɗan adami ta kai balli don ka riƙa da ka dora Allah ya kawo jana

ku ji tsoron hitina wadda ba ta samun waɗanda sun kai zalunci su kaɗai cikin ku wa alamu anna Allah daga ba ku sani Allah azaba ta tana da tsanani kar ku ce Allah ya kawo hitina duk wadda al'amurra sun ka kasance ku bace Allah ya kawo hitina ku ce Allah shi muna maganin hitina annabi ya ce kar ku roƙe ta kar ku roƙe hitina amma in ta zo ku sai kar ku ba ku kun ka kawo ta ba amma dai ku kar ku roƙe Allah ya kawo ta saboda haka matasa komi al'amari ya kasance gare shi ka kuroke Allah ya kawo da hitina ko dai kuroke Allah ya gusar da hitina Allah ya gafarta mana ya zaunar da ƙasar mu lahiya ya gusar da hitina wadda muka sani da wadda ba mu sani ba duka Allah ya gusar da ita ya zaunar da ƙasa lahiya ya ƙara ma ƙasa arziki da kuma ci gaba mai kufa da'a tun wa ƙaunin ma'aru wato da'a wa ƙaunin ma'aru da kuma magana mai kyau fa aula lahum abin da yake dacewa gare su da'atan su yi da'a wa qaulun ma'rufun su yi magana mai kyau mubtada ai a hasan lahum da'atu abin da yafi kyau gare su su yi da'a wa qaulun ma'rufun su wata magana mai kyau fai da a zama al'amuru idan al'amari ya tabbata ai kurijal kitabu idan Allah ya farlanta aka farlanta yaki ya riga ya tabbata to da sadakullah fil imani wa da'a da ce sun gazgata Allah ga imani da da'a da kana khairan da da ya tsara musu alheri wal jumlatu jawabu Ila? ila saboda haka abin na la kana khairan da da ya yi zama walau sadaqullaha da kana khairan da wato jawabu Ila. da a ce sun gazgata Allah da ya yi musu alheri saboda haka in yaƙi ya riga Allah ya tabbatar da shi ko gazganta Allah kawai ku kare kanku amma in dai bai waje ba kada ku yarda ku ce Allah ya kawo shi Allah ka tsare mu da yaki Allah ka tsare mu da yaki Allah ka zaunar da kasar mu lahiya Allah ka hada kan kasar mu ka hada kan yan kasa Allah ka hada kan kasar mu ka hada kan yan kasa masu neman su wace Najeriya Allah ka wace su Allah ka wace sha'anin su da al'amarin su Allah ka zaunar da Najeriya lahiya shugabanninta kuma Allah ka ba su lahiya cikakka ka warkar da su ba hal a sai Allah ya taimake mu da mu da ku Allah shi mana ƙarshe mai kyau Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne Allah ya sa aljanna makoman mu Allah ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana aiki da shi da mu da ko Allah ya ƙara mana basira ya sa aljanna makoman mu nan za mu kwana insha Allah